آخرة ربنا إننا آمنا بما أنزلت وكنا مع كنا مع الشاهدين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آية النظام 50 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وإيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون nasi lallabe bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim ومن دكله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استداع إليه سبيلا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 وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وان ان امسني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da wannan dare na takwas ga watan ramadana hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 1438 wanda ya daidai da uku ga watan shidda a 2017 Gregorian calendar kamar yadda muka saba ya mutu gaba da wannan karatu na alkur'ani mai albarka a wannan masallaci na kofar mai girma hakimin damba jiya allah maɗaukakin sarki ya kaddara ba mu yi karatu ba saboda yanayi na damana da ruwa da hadari da sauransu amma yau da ikon allah maɗaukakin sarki takwas ga watan tara hutun sati yadda insha Allah hijira da insha Allah za mu ci gaba da abin nan jiya mun karanta yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu kisan annabi a yadda Allah madaukakin sarki ya halatta ma ‘ya'yan bani Isra'ila wasu nau'i na abinci ya haramta musu wa'yansu a dalilin wato kenan shi Isra'ila ɗin shine annabi yakubu ɗin kenan ko ya haramta ma kansa kuma ya tabbatar mana cewa wannan haka yake a cikin littattafansu kuma ba nasku ba ne ba matsala ba ce wani lokaci shari'a ta kan zo da wani abu wani lokaci shari'a ta zo da sassauci a kansa ko kuma tsanantawa sai zama da kan cewa 'yan bani isra'ila sun yi inkarin samuwan wannan cikin alkur'ani sai aka kawo waɗannan misalai a cikin littattafansu don tabbatar musu da wannan to yau insha Allah za mu shiga sabuwar kissa inda Allah wa dauki tarihi ke cewa bismillahir rahmanir rahim inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakka lalle tabbas farkon daki da aka fara ginawa ay wudi'a huna bi ma'ana buniya wanda aka gina shi daki na farko da aka fara ginawa a ban kasa ko aka fara azawa a ban kasa lallazi bi bakkata shine wannan da yake bakka bakka in a ce bakka ana nufin ka'aba saboda wannan ɗakin da yake ka'aba din nan yani alka'abata ana ana nufin wato kenan ɗakin ka'aba allati banaha ibrahim alkalil wanda annabi ibrahim wanda yake bidadin Allah ya gina ɗaki na farko da aka fara gina a duniyan nan lokacin da aka yi duniyar to shine wannan ɗakin da aka gina a makka wannan makka din da ana kiransa bakka daga baya sai ake kiransa da suna makka kuma ɗaki na farko da aka gina a wannan ɗin shine wannan ɗakin ka'aban shine wato kenan wanda annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ya gina allazi yaz'amu kullum min daifatin nasara wal yahuda annahum ala dinihi wannan ɗaki da muke kallo annabi ibrahim alaihi salatu wasallam shine annabi ibrahim shine ya gina shi shi kuma annabi ibrahim din nan da yahuda da nasara kowane yana da cewa nasu ne su suna intisabin kansu game da muka a baya annabi ibrahim bai yahude ne na kuma suna cewa annabi ibrahim da nasara ne duk da ƙura'ani ya ce musu amma kana ibrahim yahudiyan wala nasaraniya to wannan dakin da gina nan fa a dakin kaba ne wata ke a makka mai suna dakin ka'aba ne wata kenan daki na farko da aka gina التي بناها إبراهيم قليل الذي يدعمه كل من طائفتين اليهود والنصارى طائفتين اليهود والنصارى أنهم على دينه ومنهجه ولا يهجون إلى البيت amma abin da zai baka mamaki shine su yahudu sun ce annabi ibrahim nasu ne nasara sun ce annabi ibrahim nasu amma ga annabi ibrahim ya gina ɗakin ka'aba a makka me yasa yahudu ba zuwa can aikin hajji me yasa nasara ba sa zuwa aikin makka in har ibrahim bai hude ne ko kuma in har ibrahim bai nasare ne me yasa ba sa zuwa wannan ko kuma kaga shi ibrahim dai ba zai gina wannan maface da umarnin allah da kwakin sarki fi zalika Wana da nas kuma a cikin da ya gina din ya kira mutane ila hajji shi ce su rika zuwa Hajji. ya tsaya ya taka wani guri da ake kiransa makamin ibrahim ya kira ya ce ayyuhan nas inna allaha qad farada alaikum alhajja fahajju ya ku mutane Allah madaukakin sarki ya farlanta muku aikin haji don haka ku zo ku yi aikin haji a wannan wuri din wala haza kana ta'ala mubarakan shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira shi da cewa mubarakan yayin inna awwala baiti guda lin nasi lalladhi bi bakkata mubarakan yawwa farkon ɗakin da aka fara gina a ban ƙasar nan shine ɗaki na a bakka shine makka kuma wannan ɗaki mai albarka ne ɗakin nan wato kenan mai albarka ne ai a mubarakan wa hudan linnasi sannan kuma shi shirya ne har yanzu ga mutane to wannan shine duk da cewa a nan malam ya nuna mana cewa shine wanda annabi ibrahim ya gina amma kafin annabi ibrahim ya zo shi dama can akwai masallaci a gurin dama tarihi ya nuna cewa akwai masallaci a wannan guri din domin kafin annabi ibrahim ya zo duniyan nan annabi adam ya zo yana zuwa yana aikin hajji a wannan gudun annabawa da suka zo bayansa suna zuwa suna aikin hajji a wannan gudun amma a lokacin dofana aka ɗauke wannan ɗakin wanda mala'iku suka gina suke aikin hajji a kai annabi adam ya zo ya ci gaba da yin aikin hajji a kai sai aka ɗauke sa aka yi shi sama ta bakwai shine baitul ma'amur saboda yanzu da annabi ibrahim ya zo shi sai allah maɗaukakin sarki ya nuna masa ainihin foundation ɗan gudun. ya taso tun daga sham ya ɗauko matarsa ita guda ɗaya wannan hagaran da ɗanta isma'ila ya kawo su ya zo ya ajiye su a wannan gurin da zai tabbatar mana da akwai ɗaki lokacin da annabi ibrahim alayhi salatu wasalam ya zo gurin sai ya ce rabbi inni askantu min zurriyati biwadin gaira zara'in inda baitikal muharram ya Allah ga wasu ɓangaren iyalai na zo zan aje su a kwarin da bayi da shuka a gurin ɗakinka mai alfarma kenan kaga wani yano cewa akwai ɗakin Allah a gurin tun kafin inda baitika al-muharram nan ga ɗakin ka mai alfarma ba komai ya sa na kawo su ba ba don wasa ko don tsana ko don su sha wahala in kawo su jeji in je na jefa da su ba rabbana na yuqimu musalata. sai dai kawai don su sai da sallah don nan gurin shine santan sai da sallah a duk duniya rabbana li yuqimu salata sadaka ya kawo ta ya ajiye ta daga ita sai ɗan taso su biyu a jeji babu abinci face ɗan kaɗan babu ruwan sha face ɗan kaɗan shi kuma daga nan sham zai koma ya tafi bar to sauraka bayan ya bayan ya ajiye su wata na na hajara ta gaza zai tafi ta ce masa dakata ga ɗan abincin da ka bar mu da shi ga ɗan ruwan da ka bar mu ga yaro ya zan yi kai ka tafi ga guri babu ko gida ba ɗaki ya zan yi ce ki zauna ko ki hakuri da ta gaya matsa zai tafi ta ce ni ubangiji ne ka yace ka kawo ne yace kwarai sai ta ce idan eh, lam yudi ana in har haka ne to ubangiji ba zai ta goji kafin ka Allah yake hanya da ya tafi da ya dan sha bayan wani kargo haka ya zama ba ta sa sai ya tsaya sai addu'a sai ya ce rabbi ja'al haza baladan haka ne ko amina Allah ka sanya wannan guri ya zama gari amintacce warzuq ahlahu min athamarati wanda duk suka zauna a gurin nan Allah ka arzuta su da 'ya'yan bishiya kayan marmari abinci Allah madaukakin sarki ka arzuta su da shi sannan daga ƙarshe zai ke cewa bayan ya dawo kenan ya zo ya gina ɗakin sai yake cewa rabbi ji al'aƙi da ta minan nasu ta hau ilaihim Allah ka sa zuciyar mutane ta karkato ta yana don haka duk wani mai kirki yana sha'awan ya je shi ɗakin ka'aba ya sallah ko da bai taɓa zuwa ba kuma wanda ya taɓa zuwa ma baya baya haƙuri sai ya addu'a Allah ka sake mai da mu wata kenan wannan guri din sau da haka wannan shine daki da farko da aka fara ginawa ai lallazi bi bakata wanda yake wata kinan bakka yawa bakka min asma'i makka yana daga cikin sunan wato kinan makka wanda yake mai shuri sun bar bi zalika li annaha bukku a anaka zalama abin da yasa ake kiranta da suna bakka saboda tana rusa wato kinan wuyayen azzalimi duk azzalimi wal jababira da jabbarai ba sa karkon hali a cikinta ba sa karkon hali a cikinta bi ma'ana ya zulluna. duk wanda ya zama zalunci ne aikinsa a makka to da wuri Allah madaukakin sarki yakan sa wato kenan ya sha kunya saurata sai aka kira ta da suna bakka sannan sai da fi ayatu lalle a cikin wannan daki din wannan dakin akwai ayoyi na Allah madaukakin sarki ai ma'ana akwai da dalalatin zahira annahu min bina ibrahim akwai dalilai da yawa na zahiri wanda suke nuna cewa annabi ibrahim shine ya gina shi daga baya wa inna allah kuma lalle allah madaukakin sarki azzamahu wa sharrafahu ya girmama ɗakin ya kuma wato kenan ɗaukaka shi ya bashi mutunci sharrafahu anan ya mutunta shi kamar yadda babu kace ce innal mar'ata jimaluha sharafuha mace lalle kyanta shine mutuncinta in mace ta rike mutuncinta to ta zama tana da kyau kenan to nan sai Allah ce ya mutunta ɗakin Ka'aba Allah ya madaukakin sarki shi ya mutunta ɗakin Ka'aba din kenan sannan sai Allah ya ce a muqama Ibrahim daga cikin ayoyi da suke nuna cewa annabi Ibrahim ya gina akwai wani guri da ake kira kiransa muqama Ibrahim inda Ibrahim ya tsaya yayi wannan addu'a da muka faɗa yayi addu'a inda yake ta ayyuhan nas inna Allah qad afarada alaikum alhajj fahajju ya ku mutane tabbas Allah madaukakin sarki ya faranta muku aikin haji da haka ku zo ku yi aikin haji wannan guri inda ya tsaya to takalmansa yatsunsa hoton yatsunsa suna nan har kwanan gobe idan ka je kagun zaka duba zaka ga fitawan har an kewaye shi ma an masa wani abu mai kaman gilas amma dai ka leka zaka ga wannan so wannan yana daga cikin ayatin bayyinatin alamu wanda suke bayyana da suke nuna Ibrahim alayhi salatu wasalam shi yazo ya gina tare da cewa fa Ibrahim ba balarabe bane Hibru ne Hibru ne kuma daga kasan Sham Syria ta yanzu daga nan ya tafi wato kenan yazo ya gina saboda haka wato kuma cikin eh, akwai ayoyi a cikin sa wanda suke nuni cewa gina ne na Annabi Ibrahim kuma Allah madaukakin sarki ya gina wannan ya abin nan ai maqam ibrahim din ya ali alladhi irtafa al bina'u ista'ana bihi ala raf'il qawaid akwai guri na maqam ibrahim inda shi yake tsayawa yake taimako neman taimako mato da shi yake hikima wajen ya tsaya a ɗauki kaya a kai sama a gina a ɗaya a ɗauki kaya a kai sama wato kinan a gina wato kinan a lokacin da ake wannan gini din wannan guri kuma shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa zo min makama ibrahim musalla ku riki gurin sallah a nan makama ibrahim wanda wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin muwafaqatu umar sayyidina umar lokacin da suke dawafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa annabi ya rasulullahi alaysa hadha maqamu abina ibrahim ba wannan ne gurin da babanmu annabi ibrahim ya tsaya yayi addu'a ba sai ya ce eh lalle nan ne sai ya ce alanar ta zafi hu musalla ba za mu riki wannan gurin ya zama da'iman gurin sallah ba in mun je mun dauka mun yi dawafi mun yi dawafi mu zo mu sallah a gurin mun yi dawafi mun yi dawafi mu zo mu sallah a gurin to sai annabi sallallahu alaihi wasallam shiru bai ce masa komai ba sai ga aya ta sauka wattakhizu min maqami ibrahim musalla lalle ku riki gurin yin sallah a nan maqami ibrahim din nan to da ka sai zama yana daga cikin gurare da daman gaske wanda maganar na umar take muwafaka da alkur'ani da ya faɗa sai ga aya ta sauka shi shikenan sai zama na duk wanda ya ɗawafi a yanzu in ya kewaya ya kewaya ya yi shauɗi bakwai to ana tsammanin sai zo ya tsaya a wannan gurin ya sallah raka a biyu sannan sai ya tafi ya fara safa da marwa wanda kuma har duniya ta daɗe ya zama wata kinan sunna a matsayinsa na muwafaqati umar kuma irin wanda suna nan da yawa a cikin alkur'ani don haka annabi sallallahu alaihi ke cewa inda a baya na ba a samu annabi da umar ne a wani hadisi yake cewa a cikin mutanen da suka kasance kafin ku akwai wanda mutanen da ake cewa suna yaba da labarin in sun yi amfani da kaifin hankalinsu sukan ba da hasashe abu kaza zai faru kuma sai ya faru sai ya ce fa in ya kufi ummati in dai har akwai irin wannan a cikin ta al'ummar fa umar to gashi nan umar ne dan iya kai yi hasashe abu kaza zai faru kuma sai kaga abin ya faru kuma tsabar kaifin hankali da tunani da Allah madaukakin sarki ya ba su da kuma dacewa cikin lamarin su to da ka ga kenan sayyidina umar yana da matsayi wato kenan a cikin addinin musulunci fihi ayatun bayyinatun maqama ibrahim sai Allah madaukakin sarki ya ce fa man dakhalahu duk wanda o oh, man dakhalahu ne duk wanda ya shiga cikin sa kana aminan ya zama wato kenan ce ya ayya ani harmul makkata hu ana ba dakin yake nufi ba a'a yana nufin haramin makka gaba ɗayanta akwai iyaka makka shatinta gaba ɗaya inda annabi ibrahim ya yi addu'a ya ce ya allah na mai zama da nan na roƙa a zamar mun da iyaka nan harami kenan tun daga cikin maka hattan in hattan in ana kiransa wata kenan hillu ko kuma haram to wannan gurin shi ne ake kiransa haramul makki duk wanda yake cikin gurin nan haramun ne ka zalunce shi haramun ne a kashe shi duk bishiyar da ta tsiro a wannan gurin haramun ne a sare ta bishiya ma wannan ba a sarewa ba a lalata abubuwa ko tsintuwa ba a ɗauka kana tafiya ka ga miliyan guda a gaban ka to insha Allah ba za ka dauka ba sai dai da din in za yi cikiya ko wala ta hillu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam wala ta hillu dallatuha illa limushdin tsuntuwar daukan tsuntuwa a makka bai halatta ba sai dai ga mai cikiya in da ka yi cikiya sai ka dauka ka je kai ta ciki har a sami shi in baka samu shi ba sai ka kai a hukuma idan ko ba za ka yi ba to kada ranka da kar ma ka taba kar ma ka taba saboda haka Allah madaukakin sarki ya mai da gwani ce man da hukka na amina to a da zamanin jahiliya idan mutum ya laifi ya yi laifin da ya cancanta ka kashe shi kun san lokacin da jahiliya kawai mutum ya maka ne ka masa yanzu mutum zaka ga ya haɗu da ɗan uwan mutumin da ya kashe masa wansa ko ƙaninsa ko uwarsa ko ubansa wanda a duk lokacin da suka haɗu tsakaninsa da shi kisa ne amma ma dama ya gan shi a cikin harami yana kewaya wala ba zai taɓa shi ba a jahiliya to ballantana kuma gashi musulunci da yazo sai da tabbatar da shi sadaka haramun ne a taba mutum a cikin makka haramun ne a taba mutum a cikin makka a cikin iyaka wannan wurin amma in ka fita bayan wannan to kuma wannan haramin ya ya fice shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inna ibrahima harrama makkata wa inni haramtu almadinata ma baina labataiha ya Allah tabbas annabi ibrahim ya sa makka gaba ɗaya ta zama harami ni kuma na sa madina ta zama harami tun daga tsakanin labanta guda biyu ma'ana tsakanin alharrar sharkiya wal harrar garbiya tun daga anguwar gabas zuwa anguwar yamma yanzu ka zamu ce gaban tun daga tc zuwa asibiti kenan ko na madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da shi makka don haka shi yasa ake cewa haramul madani kamar yadda ake cewa haramul makki da aka wanda kalafu kana amina duk wanda ya shiga cikin wannan wato gidan ya zama amincacce sai in ya fita cikin wannan gudun kana rajulu yi fa faida fi unkihi eh, eh, eh, fi unkihi waye da yadkhulu al-harama fayalqahu ibn al-maktul eh, mutum zai iya kisa a zamanin jahiliya kenan muke wannan magana din sai zai sa wani leda a fuskarsa ko wani disguise haka sai ya shiga cikin haramin maka sai ya shiga cikin haramin maka sai tobe ko ba ni sai ta bashi saboda dan wanda ya kashe din zai zai iya haduwa da shi fala yuhayyijuhu ba zai takura masa ba ba zai razane shi ce wani abin nan ba hatta ya kurji har sai bayan ya fita an karwa daga abdullahi dan abbasin fi qawlihi ta'ala wa man daqalahu kana aminan yace man ada bil baiti a a'azahu al-amin a'azahu Allah duk wanda ya nemi mafaka a dakin Allah to Allah madaukakin sarki zai bashi mafaka Allah madaukakin sarki zai bashi zai zai bashi makawa mafaka wanda kalahu kana amina walillahi ala nasi hijjal baiti haka ne ko lalle haƙƙin Allah ne akan mutane hajjil baiti ɗakin Allah su je hajji ɗakin Allah haƙƙin Allah ne akan mu mu je makka mu aikin hajji shine ma'anar wannan aya din wallahu ta'ala alam walillahi ala nasi hajjil baiti ko hajjul baiti hajjin ɗakin Allah zuwan safarin ne ko yin aikin hajjin ɗakin Allah ko hajjul baiti man yasda ilayhi sabila ko hijjul baiti man yasda ilayhi sabila duk wanda ya samu dama wato kenan ya zama wajibi a kansa aikin haji ai hadhihi al-aya wannan aya wujubul hajji inda jamhur ita ce take nuna cewa aikin haji wajibi ne a gun jamhur na malamai tun daga kan sahabbai har zuwa wannan lokacin majority na malamai kusan in ce 80% ko kuma sama da 80% duka sun yarda cewa aikin haji wajibi ne musamman limanista da ilai sabila ga wanda ya samu iko zuwa gare shi hanya ta ga gare shi duk wanda hanya ta sawo ba sai yaje aikin hajji wajibi ne kuma hayan hakan din hakkin Allah ne walillahi ala nasi hajjul baiti hakkin Allah ne akan mutane su je hajji dakin sa wannan shine dalilin da yasa sayyidina Umar dan Kaddabi yake cewa laqad hammamtu hakika na himmatu an ab'asa rijalan na aika wasu mutane su tafi ila hadhihi al-amsar zuwa wayannan biranen su je su caje su je su jaje su caje su caje man kana lahu fadlun falam yahj falyadribu al jizyata duk wanda yake da dukiya yake da aikin haji to su saba masa jizya kawai ma hum bi muslimin ma hum bi muslimin tabbas su ba musulmai bane tabbas su ba musulmai bane haka sayyidina Umar ya faɗa haka in dai kana da kuɗin da ya kamata da zai iya kai ka hajji ya dawo da kai Kadan bar abin da iyalanka ba su ci har ka je ka dawo na kwana arba'in ko talatin din nan kuma baka je ba sayyidina umar ya ce wani ba musulmai ba ne wallahi na yi niyya da zan je in saba musu jizya jizya shine wato kiran sun zama kafiran amana tunda suna cikin kasar musulmi ba za mu koye su ba amma za mu sa musu tax so da ka kowace shekara za su daga biyan kaza kowace shekara saboda suna zanna a kashin musulmi kuma suna enjoying zaman lafiyar kasar musulmi yace na yi zan yi hakan saboda haka shi yasa jamhur na malami suke gani wata kiran abin wakila wani kaulu ne ce bal hiya qawluhu ta'ala wa atimmul hajj wal umrata abin da ya zama da aikin hajji wasu malaman suka ce wannan ayat ce da muka karanta wasu malaman suka ce a'a abin da ya zama da aikin hajji wajibi shine fadin Allah da yake cewa wa atimmul hajja wal umrata lillahi kuma lalle ku cika hajji ku cika umra dan Allah dan Allah saboda kaga kenan yayi wani umarni ne wanda kuma ba khabar walillahi ala nasi hijjal baiti man sada ka khabar ne amma wani um, amri ne lalle ku cika aikin haji lalle ku cika umra kuma ku yi ku yi wannan al'amari dan Allah lillahi la li ghairillahi dan haka kai tunda umarni ne shi kuma ka'idar usul usul al-fiqh suka ce al-amru yaqtadil wujuba idza lam yakun hunaka qarinatun tasrifu an zahiri. duk lokacin da Allah ya umarni ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni to wannan wajibi ne dole a yi sai dai idan akwai karina da za ta kautar da shi gaba da zahirin sa ya zama mustahabbi ko ya zama wani abu makamancin wannan to kaga nan kuma babu wata karina wal awwal azhar amma dai magana da muka ta farko cewa walillahi ala nasi hijjul baiti man isra ilayhi sabila ita ta zama da haji ya zama wajibi tunda an ce hakkin Allah ne to shine yafi wato kenan bayyana فقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد الأركان الإسلام kuma hadisai da daman gaske sun gangaro cewa shi aikin hajjin ma yana ɗaya daga cikin rukunin musulunci wa da'aimuhu kuma yana daga cikin jigoginsa wa qawaiduhu kuma yana daga cikin wato kenan menene za a ce qawaid shi ma dai jigo abinda da yake tsaye a kansa shine kenan wa ajma al muslimuna ala daruriya kuma duk musulmin duniya kowace kungiya mutum yake duk sun yi ijma'i cewa aikin haji wajibi ne akan wanda yake da iko kowace kungiya in musulmai ne sun yarda da wani har yan tafi ne su ne da ba su da wani littafi ba sai qur'ani ko ba ruwansu da fiqh ba ruwansu da hadisi ba ruwansu da kowane irin darasi sai qur'ani qur'anin ma suna fasara shi irin yadda suka ga dama da bisa sarrafa to duk da haka su ma sun da cewa aikin haji wajibi ne kamar yadda ahmadiyya suka yarda cewa aikin haji wajibi ne da yawa daga cikin kungiyoyin da sun riga sun fita a musulunci tuntuni ko a tawili ba a sasa cikin musulmai yanzu haka kaidi eh, eh, eh, ahmadiyya ba za su je makka in dai gwamnatin saudiya ta san ahmadiyya wannan mutum ahmadiyya ne ta ba za ta bashi je aikin haji ba saboda doktor ɗinsu ya riga ya warware addinin musulunci tunda sun yadda akwai wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yadda da annabcin ko manzo kai ba annabi ba manzo sun yadda da manzancin Ahmad Mirza Gulam al-Pakistani to saboda haka amma duk da haka sun yadda cewa aikin haji wajibi ne wa inna ma yajibu alal mukallaf sai dai wajibta sa akan kina wanda yake da yake mukallafi ne shine wanda ya balaga wanda ya kai karfin yayin aikin hajjin din kuma wajibin sa fil umri marratan sau daya shine a shekara ai a rayuwa gaba daya in ka je hajji sau daya ka sauke farilla shi ke ka ga dama ka koma ka ga dama baka koma ba baka da wani sauran damuwa wani mutum ya zo guna annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam umarni a je aikin hajji sai ya ce ya rasulullah a fi kulli amin kowace shekara wajibi ne musulmi musulmi ya je aikin hajji annabi sai ya sharar da shi ya sake cewa ya rasulullah a fi kulli amin kowace shekara wajibi ne mu je aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambayar musa bata masa dadi ba ce ya za a yi a ce a sa aikin haji wajibi a kowane musulmi a kowace shekara duk shekara duk garin nan sai mu tare mu tafi makka <laughs> zai yiwu eh, duk kano su tashi tafi ta makka duk lagos musulmi su nan su tafi makka duk maiduguri kowa duk duniya mu tafi makka yana ya makan za ta tattara mutane ba zai yiwu ba annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi sai yake cewa inda na ce na'am da ya zama haka da ya zama haka ko zai yiwu ko ba zai yiwu ba is left you dole in lokacin aikin hajji ne kana musulmi sai ka tashi ka tafi aikin hajji ai kaga wanda ya so ya ja mana matsala ko Allah mu da kuke sauka da ka sai wanda yake da iko kawai hoyin da ke iko ikon kuma shine ne zama kana da azado wa rahila da aka dabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah masabilu menene ikon ne kam yace azadu wa rahila da guziri da abin hawa idan kana da abin hawa da zai kai ka makka ya dawo da kai kuma kana da guzin zaka ci zuwa da dawowa shikenan sabil ta samu sai dai dan abin da zaka bari ba gidanka kafin ka je ka dawo kana da ingarman dokin ka mai kyau ko motar ka mai kyau ko wani abu a da kenan ko yanzu kuma in kana da kudin jirgi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya da dubu biyar kasalin gabar shi nan sai dan gudun da zaka bari a gidanka duk wanda yake da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da ɗan abin da zai bari iyalansa su ci kafin ya je ya dawo a wannan watan to aikin hajji ya zama wajibi a kansa kuma mutane san cewa aikin hajji baya sa talauci sai Allah ya ce wa man kafara duk wanda ya butulce kuma fa inna allaha ganiyun lalle tabbas Allah maɗaukakin sarki mai wadatacce anil alamin ga barin wato kenan talikai ai ma'ana anan shine wato kenan wanda yana da hali yake zuwa wa man kafara Allah madaukakin sarki wanda ya butulce ko kafirci kala kala ne akwai kufurin duna kufurin akwai alkufuru kufrani alkufuru almukhrij min almilla wal kufur ghayr almukhrij min almilla kafirci kala biyu ne akwai kafircin da yakan iya fitar da kai a cikin addinin musulunci akwai kafircin da baya fitar da mutum a cikin addinin musulunci kafirci wanda ya fitar da kai ka zama musulmi eh, kafiri amma akwai wata kalma da za a yi amfani da ita kufur amma laifi ne mummuna amma wanda ya bai fita a musulunci ba yanzu misali sai dan musulmi yana da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da kuma ɗan ɗari biyu da zai bar iyalansa sai ya ke je aikin haji sai Allah ya kira wajen cewa man kafara duk wanda ya kafirce ma'ana kafara nan wanda ya butulce ya ki zuwa to shikenan fa inna allaha ganiyun anil alamina Allah ya wadatu ga barin talibai domin in ka je aikin hajjin ma ba komai za ka kai Allah ba kun taba ganin wanda ya je aikin hajji ya dan yi wani dan guzurinsa na wani abu ko kaji ko wani abu ya je wa Allah eh, ko kuma wani dan kuɗi da ya je shikenan a ce sai ya yi donating ma Allah yau Allah ga dan wannan kuma nima daga guri na wannan baya kawo ce Allah ga dan wannan akwai da yake haka to daga kowa in yaje shi dauriyan kansa ne za ta kai shi je ta dawo da shi amma Allah madaukakin sarki zai ba shi lada bonus kala kala domin duk wanda yaje aikin hajji yayi hajji mabrur hajji mai kyau da dukiya mai kyau ya bi ka'idodin aikin hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alhajji mabruru wa laysa lahu jazaa'un illa janna hajji karbabbe bai da wani sakamako sai Allah to da duk lokacin da mutum ya je aikin hajji duk zunubansa ya riga ya kaɗe kamar ya dawo kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi ba da laifin kowa tsakaninsa amma da Allah yanzu in yana da wani laifi bai wuce bashi shika da suke kasa na mutane ba hakkin mutane amma dai tsakaninsa da Allah babu zunubi ko guda daya sannan ko Allah zai ba sakamako da gidan aljanna to kaga shi kenan in ka je hajjin wato gobara titi ne gobara titi ne wa man kafara fa inna allaha gani anil alamin saboda duk da ya wuce a ce Allah bada madaukakin sarki ya wada ta da talakai kuma wannan malamai suka ce la Allah shine dalilin da yasa sayyidina Umar bai yi abu zata da abin da ya nufi ba don ya ce la kada hammamta an an abasa rijala ila hadhihi al-amsar na nufin zan aika gwarazan mutane su je su bi gari gari gari su gari su je su duba duk wanda yake da kuɗin man kana lafu fadlu duk wanda yake da kuɗin da zai je aikin haji bai je ba fa falyadribu alaihi jizya sa'a masa jizya ya zama musulmi ba to amma bai yi haka din ba ya ce na himmatu zan yi amma bai yi ba saboda me Allah maɗaukakin sarki bai ce a yaƙi wanda bai ji aikin hajji ba sai ya ce wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alamina duk wanda ya mutu ce shi kina kyale shi Allah ya wadatu gaba da talikai amma abin nan fa zakka fa zakka idan mutum yana da yana musulmi ya hana zakka musulunci ya yake yaƙe shi a kwata da ƙarfi haka nan sayyidina abubakar yace yace wallahi la uqatilanna man faraq baina salati wa zakati duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka wallahi sai na yake shi saboda za a iya ka mutum a karbi zakka da karfi ko yaki ko yaso amma ba za a iya yaka mutum a tura shi ya aikin haji ba wannan kuma haka ne yake to mu je malam من أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. تو الله أكبر وين آية أكرت منا duka alama ne na cewa annabi ibrahim addinin da ya yi a duniya nan shine musulunci tunda na farko ya bar inda yake sha ya zo har maka ya gina daki ɗakin kaba sannan sai ya ba ajiye zuriya sabon ya ce kuma dalilin ajiyewarsa wainan zuriya shine rabbana li yuqimu don su tsaye da sallah kaga kenan duk aikin da musulmi suke yi shine ke to amma yanzu ala kitabi sun zo an musu duk bayanin wannan an musu bayanin annabi isa tun daga farkon haihuwarsa da na maryamu gaba daya an zo kan annabi ibrahim duk an musu gaba daya kuma duk wannan bai sa su hankalta su fahimci cewa musulunci shine addinin musulunci shine addinin gaskiya ba ba su fahimci cewa isa alayhi salatu wasallam da ya zo musulunci ya karantar ba ibrahim alayhi salatu wasallam musulunci ya karantar musa alayhi salatu wasallam da suke da abin sa shi ma musulunci ya karantar duk su gane wa'annan ba ko kuma sun gane ba su yadda ba to sai Allah ke cewa kullahum ka gaya musu ya muhammad a gaya musu tun daga su suna tsaye a gurin lokacin ya alal kitabi ya kuma mazowa littafi lima ta kuruna bi ayatillahi me yasa ne kuke cewa ayoyin Allah ba da kuke zargi me yasa kuke kafircewa me yasa za a muku bayani karara ku gane ku ji ku yadda ku kuma ku ki biyayya wallahu shahidun Allah fa shaida ne alama ta amalu abin da ka abin da kuke aiwatarwa duk abin da kuke aiwatarwa Allah fa ya san shi sannan shaida ne a kansa saboda me ce shaida ne wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin akwai masu lura da ku mala'iku suna lura da ku kiraman masu karanci ne katibina suna masu rubuta duk abin da kuke kuke aikata kuma ya alamuna ma tafalun duk abin da kuke aikata sun sani kuma suna rubuta kullun za su dauka su kai gurin Allah za a yi documentin kullun za su rubuta za su dauka su kai gurin Allah za a yi documentin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ta'aqabuna alaikum mala'ikatu billahi wan nahar kullun da daddare da rana mala'iku suna canjan junansu akan ku za su zo akwai wanda za su zo su lokacin sallan asuba in sun sauko wanda suka kwana suna duty su kuma sai su hausa mu sai su tafi na sallan asuban nan suna nan tare da mu suna lura da abin da muke suna rubutawa sai an zo sallan isha lokacin sallan isha sai wa'in su sauko su kuma za su yi night duty wani wanda suka muka ini tare da su su kuma sai su tafi abinsu saboda haka ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu lafazi da zaka fitar face raqibun atidun suna tare da kai babu abin da zaka aikata face ana tare da kai ana rubutawa ko hatta kasar da kake kanta idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha dan adam zai ji mamakin tona asirinsa da kasa za ta yi ranar tashin kiyama zai ce me ya faru da ita Allah ce a ba komai bane wa idan tuhaddis akbaraha ita ma za ta bada labarin ta ita ma ta naɗi labarin aka ce ya rasulullah to me labarin ta yace za ta ce rana kaza ka yi kaza kai na rana kaza ka buye guri kaza ka yi kaza du za ta tona to kaga ashe kenan babu abin da zai boye wa Allah ta ka yace wallahu shahidun alama ta'malu Allah shaida ne akan duk abin da kuke aikata kulli ahli kitabi tikor ce ya kuma mazawa tabi limata suduna an sabilillahi me yasa kuke kange mutane gabarin hanyar Allah maɗaukakin sarki me yasa kuke kange mutane gabarin hanyar Allah maɗaukakin sarki ka san wato akwai matsala guda daya idan mutum ya san gaskiya kuma ya ga shi ba zai iya yin ta ba to yanzu next abin da zai shi ne ya hana mutane kuma kar su yi saboda shi bai yi ba saboda shi bai yi ba to wannan shine ake a asad an kan kange mutane gabarin Allah barakatun sarki saboda haka duk wanda je tambaya gurin yahudawa ko nasara za su ce masa abin da ne alaihi wasallam karanta ba daidai ba ne? musulunci ba daidai ba ne? abu kaza ba daidai ba ne? nasu ne gaskiya sun kuma fan san gaskiyar yadda take sun sani to shine Allah madaukakin sarki yake musu tambaya wato istifhami ne amma ta'ajibi yana musu tambaya kamar istifhami ne kuna yin abin da kuke akwai abin mamaki cikin abin da kuke me yasa eh, lima nuna an sabilillahi me yasa kuke kangewa mutane su shiga cikin addinin Allah wa kuke kangewa man amana duk wanda ya imani ko wanda in duk wanda ya ce zai imani sai su kange wanda ya imanin ma sun ga imanin sa mai rauni za su iya jansa za su lallabe shi za su fusge shi sai dai wannan Allah madaukaki sarki ya shirye da shi me yasa kuke yin haka me yasa kuke haka kaga wannan fa ana magana da ahli kitabi ne amma fa mu ma fa ta shafe mu fa sau da yawa zaka ga mutum ya san gaskiya dan ba zai yi ba sai ya hana mutane ya san abin da yake daidai dan ba zai ba sai ya hana mutane sai ya kange ya tare kuma da saninsa to kaga wanda yake irin wani fa ya dauke dabi'a irin ta ahli kitabi kuma ba mamaki Allah madaukaki sarki ya tashe shi tare da su tunda aikin su ya zama iri daya tunda ranar lahira Allah yakan tashi masu aiki iri daya ne Allah ce du mazinata a ware su guri kaza du mashayagiya a ware su guri kaza duk masu kange mutane ga barin gaskiya a ware su guri kaza kaga automatically dole zaka shiga so da abin da yafi sauki shine ko da ba za ka yi ba to sai ka kyale mutane su yi akwai wani yaro da yahudai yakan zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kowane lokaci zo dan ji maganganu ya kuma gaisa annabi sallallahu alaihi ya tambaye shi ya bada ansa haka ne ya tafi abin sa abin yana ba shi sha'awa zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sai yaron ba shi da lafiya aka kwana biyu annabi sallallahu alaihi wasallam bai gansa yace ban ba na ganin yaron nan da dan gidan yahuda wannan aka ce ayya bashi da lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tinkin tinkin ya tafi je gaishe shi sai je same shi a wani mummunan hali rai yana kokari ya fita abinda hausa ake care da rai a hannun Allah ya dube shi ya dube ya ce kai yaro ga ka bakin gargara maza maza yi kalmar shahada kai kalmar shahada yaro rai ransa yana so ga ubansa a zaune ubansa kuma gungurin bai hude yaro sai duba sai kalli baba baban kuma ya san musuluncin gaskiya ne yanzu yaron ko ya shiga musulunci ko bai shiga musulunci ba mutuwa zai yi bai da sauran amfani da gari sai ya ce masa hadi a balkasim ya ce yaro yi biyayya yaro sai musulunta ya kalmar shahada kawai annabi sallallahu ta wasallam ya tashi na gode wa Allah da ya shirya da wannan yaro na gode wa Allah da ya shirya da wannan yaro to alal akalla in ba za ka shiga musuluncin ba to ka bar mutane su shiga ko in ba za ka aikata gaskiya ba to ka bar mutane su aikata gaskiya kar ka kare kar ka eh, to kenan kar ka zama saddu an sabilillah domin shi ma laifi ne na zaman kansa ko ta buna ha'i wajen sannan kuna neman addini musulunci ya zama ya karkace ku kadautar da mutane hankalin su ya zama su fahimci addini musulunci ba daidai bane kun ga kun gurguntar da shi kenan to kada ku yi haka kar ka kawo abin da zai kawo matsala a musulunci wannan ma wata gaba ce wanda wajibi musulmi su yi nazari a kanta sau da yawa idan mutum ya sa son zuciyarsa a gaba sai ya ja mutane akan abin da zai jama musulunci bakin jini ya ba jama musulmi bakin jini ba zai ci gabanta da addinin musulunci ba saboda kawai personal interest sa da yawa daga shi nan sai sai a dalilin wani mummunan da awonka sai ka ja mutane gaba daya ka sa musuluncin kowa ma ya zama ana kyamansa yanzu an taba yin wani lokacin da duk mutumin da zai fuskanci gabar ya sallah a kasar nan dan boko haram ake ganin sa sai dai bai je wani guri ba saboda ne wayansu mutane sun kawo wani gurguwan fahimta a bisa son zuciya sun bakanta kansu sun bakanta musulmai sun bakanta addinin musulunci kaga yanzu sun dauki sa musulunci ya zama matsala an mai da musulunci eh, wasu matakala matakala matakala kasa sosai kaga da sun bar musulunci a inda yake a wani lokacin da ya fi alkhairi akan su dawo da shi kasa sadaka abin da suka rusa na nan da Allah za a yi shekara talatin ba a mai da gudunsa ba malaman da aka yi asara a daidai a dalilin wannan da samari matasa masu son addini da aka rasa da abubuwa na musulunci da aka zubar kibar musulunci da yadda duniya ma ba najeriya ba ta shi musulunci da mummunan fassara da yadda ya sa aka can aka daina shiga addinin musulunci da sauran irin waɗannan abubuwa to kaga duk abin da mutum zai yi bil aqibati taba ala lura da karshe ne me zai je ya dawo what is going to be the outcome ba yanzu ba me zai haifar me zai haifar bayan an gama kaza da kaza da kaza me zai biyo baya kullum musulmi ya kamata ya zama yana tunani akan wannan saboda duk abin da ba zai haifar ma musulunci da mai ido ba to bai kamata musulmi ya engage din kansa a cikin sa ba me yasa kuke yin haka wa antum shuhada bayan kuma shaida ne akan addinin musulunci gaskiya ne wa mallahu bi gafin lalle fa ku sani Allah madaukakin sarki bai kasance ya kana amma ta amalu gabarin abin da kuke aikatawa ba abin da kuke Allah bai zama Allah bai san shi ba Allah fa hankalinsa yana kansa kaza akwai lokacin da za a yi wani abu hankalinka ya dauke ya wani guri sai a yi wani abu a automatin dinka shikenan sai abin ya tafi aka kai baka sani ba kaga an yi a automatin dinka Mun ce akwai wani yaro haka kawai sai je Eh, sai ɗauke wayan babansa yana ɗan duduwa sai ya fice yana ficewa sai ya tafi banki sai je withdrawing 20 ko 30,000 sai ya goge alat din sai ya dawo baban waya kaga an yi outsmarting dinsa ya rafka na gabarin wannan haka dai yawwa to da yawa yara suna haka mai a gida ko kuma ma'aikaci garin ma'aikaci haka a babban ma'aikaci outsmarting ba zai san lokacin da za ka yi fifi kayi wani a waje ɗaba mu ba to Allah maɗaukakin sarki ba a masa irin wannan don shi babu gafala a cikin al'amarinsa babu gafala babu yadda za a yi ka shiga gaban Allah ta hanyar wayo ko ta hanyar dabara ko ta ko da iri ne kawai suna da yasa duk abin da za ka kawai kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kawai shikenan tsakaninka da Allah ka tabbatar kullun yana kallon ka kawai saboda ka kai ayyuka kaman kana ganin sa don in baka ganin sa ma yana ganin ka kuma Allahu bi gafilin amma ta maluna to mu ji malam يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وكيف تكفرون وأنتم تتلي عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم Allah maɗaukakin sarki a nan yana gargaɗi ne a muminai sadaka kowane mumini ya kaɗe kunnansa domin ayar cewa ta ya ayyuhal lazina amanu ko ya ku masu imani yanzu ba da ahli kitabi ake ba a baya aka ce ya ahli kitabi ya mu abota littafi yahudu da nasara kenan ko duk da cewa da su ake kidabi sai muka ce matsalar in mun irin aikin su ma za ta iya shafan mu to yanzu ba da su ake ba directly ma da mu ake Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai in tudiu fariqan min alladhina utul kitaba in dai har za ku yi da'a a wasu jama'a daga cikin wato mutanen da aka ba su littafi kafin ku su ne wato kenan yahudu da nasara wallahi ya ruddukum za su juyar da ku kafiri na ku zama kafirai ba da imani ku bayan kuma da ku riga kun yi imani ka gani wannan kaman jan kunne ne ake yi jan kunne ne ake yi yau in kun bi wani bangare na alikitabi alladina alladhina yahsuduna al su dama kullum hasada suke ma kullum hasada suke mummune alama ta hula akan abin da Allah ya ba su mai fadalihi na falala suna kallon cewa lalle lalle in an mutu ku ne za ku tafi aljanna su wuta za su shiga ku ne za su shiga aljanna za ku shiga aljanna su wuta za su shiga dan haka za su yi muku wato kenan hasada kullum to kar ku yadda tunda hasada suke mun gane wannan yawwa Allah madaukakin sarki ya ba ku wannan kamar yadda yake cewa wadda kathirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim haka ne da yawa daga cikin jama'an kafirai musamman ahli kitabi wallahi suna fatan su sa ku yarda akan addinin kuma wannan hasadan min indi anfusihim saboda hasada ce wadda take fitowa daga gare su suna ta fatan su haka suna ta fatan su haka dan haka ya kamata ku sa wannan cikin nazarinku ku karar hakan ta faru domin sun taba yin haka yahudawa sun taɓa yin haka a nasara sun zanna sun yi nazari bayan isa alaihi salatu wasalam ya bar duniya suka ce wa'annan 'ya'yan mu ne idan muka bari suka tafi akan irin wani addini in sun mutu addini za su shiga mu tafi wuta kaga gara a je a fasa kowa ya rasa wannan shi yasa suka sa bulus ya sawo cikin su bayan ya ga ya san eh, eh, gospel sosai ya zo ya karanta a taura a cikin su ya zama babban malami har ya zama karɓaɓɓe sai ya amfani da sarakuna masu mulki a wannan lokacin wanda ba su fahimci addinin ba ya ja su cikin ɗaukakar biyayyar mutane sannan daga ƙarshe ya ɓata addinin ya kawo doctrine na trinity cewa allah ɗaya ne ai allah allah ne akwai allah uba akwai allah ɗa akwai kuma ruhi mai sarki sannan ya yada akidodi kala kala kala daban ya kuma gina almajiransa kuma ya ce su ci gaba da yadawa da ya tabbatar zai cimma nasara ya ce ya yi mafarki da yesu yesu ya gaya masa wannan kuma ya ce a yanka shi aka zo kwanta da shi aka yanka shi aka ci gaba da yada akida shi ke nan dalilin da ya sa kirisanti ya koma yadda yake kenan to kaga sun yi wannan to daga bayan kirista sun gano haka su ba za su yi wani ba ko kuma su yahuda tun da dama akida su je yin hakan ba za su yi muku ba za su yi muku kuma wannan ba komai bane hasada ce so suke yi ku bar addinin ku waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa suna fata ne ko za ku kafirta su ma su kafirta sai ku zama daidai sai ku zama daidai ko wani fa ba ma'alin kitabi ba duk wani kafiri haka yake mushrikan makka mai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yake cewa waddu law tudhinu wa yurhinu wallahi fata suke ko za ka dan karkato su ma sai su dan karkato ko yawa ga ragonka kayan kashi da sunan Allah da komai da komai an zo an gyara an wanke an tassara nama za a dafa ga aladen su sun yanka shi da sunan abin nan an gyara an yabe to abinda suke so yanzu ka dan kawo naka ka sawo naka sai ku hada cikin tukunya daya ka kawo rabin mai ka kawo rabin mai ka kawo rabin magi ka kawo rabin magi a dafa da ragonka da abin ɗinka illa iyaka in an gama dafawa sai ka ja nama ragonka sai ja nama abin da su an zama mai kenan eh ba ta kunu na sawa'an ko kun zama ɗaya kenan amma fa su suna da target domin an yi haka kai ne zaka cutu ba su ba ko mutumin da yake cin alade dan ya ci nama rago menene ai shi kan gobe da ko amma kai da kake cin rago ka kuskura ka ci alade to fa kai ne ka ci baya to haka suke so haka suke so saboda Allah madaukakin sarki yace a karku haka kaga ne ce in tudi fariqan min alladhina utul kitaba yardukum ba'da imanikum kafirina wallahi za su jiyar da ku sai sun mai da ku wato kenan kafirai akan samu irin wannan jifa jifa ko a kasar ta tamu sai ya zama mutum ya karkata kada wajen labarin wani mutum da ya ga wata wata mace kirista yana sha'awarta ta ce sai ya zama kirista a kada shi musulmi ne tace ya matsa ta matsa ya matsa ta matsa shikenan sai ya haƙura ya aure ta ya zama kirista ba an yi da wata daya mota ta zo yana tafiya kan hanya ta zo ta share shi ta zubar abin banza kenan kaga eh, risk din kenan ya san gaskiya ya kauce saboda mace shikenan a wata daya tafi in ma matar ta samu ciki yayan da sun tafi gurin Yesu go yawwa Allah sauka kuma kana ta Allah sannan sai Allah madaukakin sarki ce to wa kaifa takfuruna ya za a yi ma akwai ku kafirta ne wa antum tutula alaikum ayatullah gashi ana karanta muku ayoyin Allah ana karanta muku ayoyin Allah madaukakin sarki ya za a karanta wa fiikum rasulu ga manzon sa a cikin ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ku kaga bai kamata a ce wato kenan a kun kun abin nan ba bai kamata a ce kun kafirce ba ya'ani annal kufra ba'idun minkum ai kafirci yana nesa da ku yana nesa da ku sosai wa hashakum minhu Allah ya kiyaye kuma ku zama kun zama kafirai wa inna ayatul lahi domin ayoyin Allah madaukakin sarki tunazzala ala rasulihi lailan wa nahara dare da rana ana ma wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi dare da rana ana saukar masa ayoyin alqur'ani ko wa yatluha alaikum shi kuma yana karanta muku wa yuballighuha ilaikum yana isar muku da ita me yasa za ku kafirta ai bai kamata ba bai ma dace ba kaga wannan ya dace da faɗin Allah da yake cewa wa malakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum ko lituminu me yasa me yasa ba kwa yin imani da ayon Allah ga manzan Allah sallallahu alaihi yana kiran ku yana garanta muku ayon Allah don ku imani da shi da hmm? tun minu birabi kun ku imani da ubangijin ku wa kada kaza mi taka kun gashi kun yi alkawari tsakanin ku da shi in kun mu in har kun kasance ko mu ne to kaga wato kenan bai dace ba sannan sai Allah ce wa ta yatasim billahi duk wanda ya riko da Allah madaukakin sarki fa kadhu da wannan shi ka an shirye da shi duk wanda ya karkata zuwa ga Allah ya rike addinin Allah sai ko kad hudiya wannan an shiryar da shi ya bi hanya da amma wata irin hanya ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya zuwa hanya wadda take madaidaiciya da ya lazina amanu ya أيها الذين amanu taqullaha الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها Allahu akbar zalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani kaga Allah yana gwada ku kenan eh Allah madaukakin gwada Allah ce ya ku masu imani Allah ka tabbatar mana da imani ya ku masu imani taqullaha ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah haqqa tukatihi yanda ya cancanta a ji tsoron Allah madaukakin sarki yanda ya cancanta a ji tsoron Allah madaukakin sarki wala da mutuna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu face kuna musulmi kada ku yadda ku mutu kuna musulmi Allah madaukakin sarki ce ku ji tsoronsa yanda ya cancanta wato kina aji tsoronsa ai abin da ake nufi shine an yi ta'a fala yusa ai ma Allah madaukakin sarki da kar a saba masa wa an falayinsa kuma kullum mutum ya zama yana tuna Allah kar a manta da Allah kar a manta da Allah wa an yushkar falayukfar kuma a masa shukura duk abin da Allah ya baka ka gode kar a butulce masa ko yawwa kar a goce kar a butulce wa Allah madaukakin sarki wannan ne ake ne an yi ruwa daga Anas dan Malik Allah madaukakin sarki da shi yake cewa la yattaqillaha al-abdu hatta tukatihi hatta tukatihi sorry hatta tukatihi bawan Allah ba zai ji tsoron Allah yadda ya cancanta a ji tsoron Allah ba hatta ya zina lisanu sai ya iya taskacewa harshensa sai ya iya taskacewa harshensa in ji Anas dan Malik ɗaya daga cikin manyan manyan sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko Anas dan Malik wannan sahabin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ta albarka da nisan kwana da ‘ya'yaye sai da ya rayu sama da shekara ɗari ‘ya'ya kuma kuri sai da suka suke shi sama da ɗari duwanin nasa ne tsakanin ‘ya'yayensa da jikokinsa a idansa sai da ya ga ɗari ‘ya'ya tsira yara yara har sai da makanta ta zo sami yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a cikin sabon annabi sallallahu da aka yake cewa mutum ba zai ji tsoron Allah yadda ya ce canta ba sai ya iya taskacewa harcensa shi yasa kace afiz lisanaka ayyuhal insani la yaldigannaka innahu tsuban ka kiyaye harcenka ya kai dan adam kada ya faɗa maka cewa kumurci ne eh haka ne inda zaka tsaro harce tun daga tushensa ka dawo zaka ga sifar maciji ne da shi ko ba ga bane zai iya kada nan ya kada nan salin maciji aka masa innahu tsubanu fa na rubba shaksin qatilan bi lisanihi sau da yawa za ka ga mutum an kashe shi a dalilin harshen sa ya faɗi magana da ta ji a rataye shi ko ya faɗi magana da ta ji a harbe shi baki shi ke yanka wuya baki shi ke yanka wuya sau da yawa mutum zai bakinsa zai sa a yanka shi da haka dole mutum kai ba ma wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi abu hurairah ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sau da yawa mutum zai magana da kalma ɗaya ta fushin Allah za ta sa a ja shi cikin wata shekara tafiya shekara saba'in shekara saba'in mutum yana nitsayo a cikin wuta a dalilin harshensa ta gani daga cikin wasu yayin da ya annabi sallallahu alaihi wasallam mu'azu dan jabal yace yace kuffa alayka hadha sai nuna harshen ya kama harshen sa kuffa alayka hada ka rike wannan sai ce a ya rasulullah wa inna la mu'akhadhun bima tatakallabu bi yanzu duk abin da muka faɗa za a kama mu da shi sai ce sakalat ka ummuka wa hal yakubbu nasu ala wujuhin fi nar jahannama illa hasaid alsinati yace miskin da kai ai babu abin da zai sa a kifa mutum ta sa a rika jansa a wuta ka kama kafarsa tana sama sa tana jan kasa a jashi a cikin wutan jahannama face sakamakon abin da harshen sa ta aikata baka san wannan baka yi mu'azibin jabal to saboda kai ce ka rike to kaga wannan ana tsan maliki yake cewa idan mutum ya iya harshen sa kaga kenan ba zai faɗa ba sai gaskiya ko ba za faɗa ba sai abin da yake da cikakken ilimi a kansa ba sha cifa ba ko ba social media bane yanda zaka faɗi duk abin da kake so mai raddi ya tai mai zagi ya tai mai yabo ya yabo kowa ya faɗi filin sa fasha san a'a sai mutum ya iya harshen sa don haka Allah madaukakin sarki yake cewa ku ji tsoron Allah madaukakin sarki haka tukatihi yanda ya cancanta wata jina a ji tsoronsa yadda ya cancanta sosai malamai suka ce wai fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa ah, ita kuma eh, ya a mata kula haka tukatihi kiya ce saboda babu mutumin da zai iya jin tsoron Allah yanda ya cancanta a ji tsoron a to amma mace aya ce ta soke ta sai suka ce fadin Allah da yake cewa fattaqullaha mastada'tu kowa ya ji tsoron Allah gurgurdan ikonsa kowa ji tsoron Allah wato kenan gwargwadon ikonsa gwargwadon ikon da gaba shine abin da muka kanta a baya ka ji tsoron Allah kar ka saba masa ka yi masa biyayya kar ka saba masa ko haka muka ce ko an yi da'a fala yu'sa wa an yuzkar fala yunsa wa an yushkar fala yukfar abubuwa guda uku kai masa da'a kar kar ka saba masa ka tuna shi kar ka manta da shi ko yau sannan kai masa shukura wato kenan kar ka mutuce masa saboda kuma wannan shine hakka tukati hidin in dai iyan ka iyan kokarin ka sauran kuma sai ka bar ubangiji a albarki ta ga ce wala ta mutun la ilaha antum muslim kar ku yadda ku mutu kuna face kuna musulmi sai ce wa tasimu bi hablillahi ku riko da igiyar Allah madaukakin sarki ku riko da igiyar Allah madaukakin sarki jami'an gaba ɗayan ku la ko kada ku rarraba kila bi hablillahi ai bi ahadillahi ku riko da igiyar Allah din naka ce ku riko da alkawarin Allah alkawarin da kuka yi wa Allah madaukakin sarki to ku rike shi kamar yadda aya take cewa ah, dirbat alaihi muzillatu aina ma tsakihu illa bi hablin minan lahi wa hablin minan nasi duk inda suka tafi an saba musu wato kenan walakanci duk inda suka shiga a duniyar nan za su haɗu da gaskanci sai dai in sun yi riko bi hablin minan lahi wa hablin minan nasi su riko igiya daga Allah da kuma ta igiyar daga gurin mutane mana su rike alkawarin da suka yi tsakaninsu da Allah su rike da alkawarin da suka yi tsakaninsu da mu'minai idan sun yi haka nan to shi kenan sun fita a cikin abin nan kaga kenan wato kenan anan an ce wa atasimu bi hablillahi ma'ana alkawarin da kuka yi wa Allah lokacin da kake ciki to shi kenan sai ka sai ka kokarin cika shi shine hablun min Allah sai ka kuyi ko igiyan Allah wasu kuma malamai suka ce igiyar Allah ita ce la ilaha illallah kai riko da duk ka'idar da take damfare da la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai riko da wannan to shi kenan ka rike da igiyar Allah maɗaukacin sarki kenan domin ita ce igiyar da lanti sama laha babu wato kenan yankiya a gare ta za ta tsinke ba mun gane wannan yawwa sai ce wala ta fara ku ko kada ku raraba kada ku raraba kaga anan kada ku rarraba umarni ne daga gurin Allah madaukakin sarki kuma mun ce malaman usuli sun ce al'amru yaqtadi wujuba idza lam yakun hunaka karinatun tasrifu an zahiri in Allah ya umarni to wajibi ne in manzo Allah sallallahu alaihi ya umarni wajibi ne sai dai idan akwai karina wadda za ta sa a fahimce shi ba haka ba to anan ko babu karina sai Allah ya ce wala tufarriqu wala ne tufarriqu ko wala tafarraqu kada ku rarraba kada ku rarraba ay amruhum bil jama'a amarahum bil jama'a anan Allah madaukakin sarki ya umarni musulmi mu zama jama'a guda daya wa nahahu an tafarruq ko an tafrika ya hara su rarrabu Allah ya ce musulmi guda ɗaya ne sannan kuma kar su rarraba wa kad warada al ahadith al mutaaddida bin nahyi an tafarruqi hadisai kace kace san gangaro nan ga aya ta hana mu musulmi mu rarraba sannan hadisai da yawa sun gangaro kaca kaca su wanda suke hana mu wato kenan mu wal amru bil ijtima sannan suna umurtar mu da cewa musulmi mu hada kai musulmi mu zama tsintsiya mu daure ki daya wal itilab da kuma wato kenan tsamfara da juna wa qaddamat lahum al isma inda ittifaqihim al khata'i Allah madaukakin sarki ya lamince wa musulmi kuskure idan har suna tare mun gane wannan idan sun rarraba kowa kuskurarsa zai iya bayyana a fili kuma kowa zai iya fadawa cikin kuskure amma idan musulmi suka haɗu a ƙarƙashin igiya ɗaya to Allah maɗaukakin sarki ya labince musu wato kenan yin kuskure ko riga na umarti alkata wani siyan wa masu kurhu alai saboda idan sun taru in wannan bai gano ba wannan zai gano in wannan bai gano wannan zai gano amma in suka rarraba to sai zama ƙoƙarin da suke yi shine cewa da suka raba raba din nan as an entity ya za su yi promoting din interest na wannan entity nasu kaga kenan ta nan idan za a iya fada kuskure amma idan muka haɗu gaba ɗaya a matsayin musulmi to yanzu interest ɗinmu shine ya za mu yi promoting ɗin interest ɗin musulunci mun gane damuwa ta shine musulunci ba ƙungiyar ka ba damuwan ka haka damuwan na damuwan na shi kenan kaga mun fi kusa da ba za mu yi kuskure ba amma duk lokacin da muka ware to fa kungiyar nan ta ita zan yi ta tattadawa ita zan yi ta tattadawa ita zan yi ta tattadawa malamin nan nawa shi zan yi ta banka mawa shi zan yi ta kamba mawa shi zan yi ta kamba mawa. duk wani wanda ba wannan ba kuma duk abin da ya na alkhairi ba zan gaishe ba ba zan gaishe ba to kaga a cikin wannan yanayi dan fi saurin fadawa kuskure saboda haka shi yasa kullum ake son musulmi su zama wata kenan iya daya tsintsiya daya madaurin ne tsintsiya madaurin ki daya kama warada bi zalika al ahadis al mutaaddida aidan har yanzu hadisai da yawa sun nuna cewa in muna karamin kusa da wato kiran eh, samun dacewa wa khifa alaihim al iftiraq wal iktilaf kuma ana tsorace ma mutane wato kenan rarrabuwa din da kuma sabani idan har kowa ya koma gefe fa karwa waka zalika fi hadhihi al umma don haka wannan al'amari hakika ya faru a cikin wani al'umma tamu rarraba ya faru a cikin al'umman nan tamu sau da ya kamata ce tunaninmu ya za mu yi mu magance wannan rarraba ne ko ala salati wa saba'ina firqatan al'umman nan ta kasu kan kungiya kungiya jama'a jama'a jama'a jama'a saba'in da uku minha firqatun najiya ila janna amma duk da haka cikin su dole sai an samu guda ɗaya wadda za ta tsira su ne wanda ba su ɗauki sifa da kowace ƙungiya ba alfirqa annajiya su abin da ya dame su musuluncin kawai abin da ya dame su musulunci ina ne gaskiya take shine firqa annajiya wanda za su tsira zuwa ga aljanna wal muslima min azabil musallama eh, min azabil nar ita ce wanda za ta zama kuma ta kubuta daga cikin wato kina azaban wuta domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi kulluhum fi nari illa wahidatun kulluhum fi nari illa wahidatun duk za su shiga wuta amma ɗaya ne za ta shiga ɗayar kuma ita ce wanda tun daga aka faro ɗin nan fara yanzu akan wannan take ta canja ba ba ruwanta mun gano wannan duk sauran a yi rasta ne bishiyar nan dai da ta tsoro ta musulunci take sama sama sama ita za a yi ta ainihin tudun ba rassan ba ba rassan ba duk lokacin da ka yi rashin shi wani malami ya ce kamar misalin Eh, misali mukaddara ga bera ko wani kwaro a kasa bishiyar dabino dabino ya nuna yana so ya zo ce kaga in ya kama wannan trunk din yana tafiya sama sama sama sama sama har zai isa amma da zaran yana tafiya na tafiya na tafiya sai gare shi sai sai haka ya kan reshen ina zai koma kasa zai dawo kasa <laughs> zai dawo yana bin reshen reshen lankwasa yake yana lankwasa yana lankwasa in ya je karshen reshen sai dai kawai ya je ya subuto sai kuma back to square one Ta ba a komai ba kenan duk abin da aka ya zama shiriri ta amma fa yi hakuri ya miƙe zai je kan dabino kuma zai ci kun gane wannan so in kada ki musulunci kamar misali a ce bishiya su tsoro to in ka bi ta tir har za ta kai inda suka kai mutanen farko za ka bata dogon nazari akan wannan kuma ya kamata ya zama daga cikin aƙidunmu da za su zama a cikin zuciyarmu shine kullum tunani ya za mu yi ne al'umma musulmi ta zama abu guda ɗaya menene zai kawo haɗuwarsu meye zai kawo rabuwa duk abin da zai raba musulmi sai a yi shanin dinsa sai a haƙuri da shi mun ga irin wannan karantarwa a zamanin sabon manzan Allah sallallahu alaihi mun ga abin da ya faru tsakanin sayyidina Usman da Abdullahi bin Masudin. ya ce ga yanda za a yi sai na usman ya ce ba haka za mu yi kaza za mu yi usman kuma shine khalifa kuma shi kuma shi yake riko da sunna abdullahi ibn masudi amma abdullahi ibn masudi ya yi hakuri da sunnar ta sai ya bi usman bayan an yadda da sallah mutane suka ce masa ka ce mana kaza kaza yace kwarai goma an kun mai na haka zan faɗa don haka ne sunna to me yasa ka ce saboda al'umma musulmi in ta rarraba ya zama matsala shi yasa na sassauta na hakura yace rarrabuwa azaba ne rarrabuwa matsala ne sau da yi haƙura. hakura yabi yace ba za a yi dalilin raba kan musulmi da Abdullahi da Mas'udin ba wannan yana daga cikin dalilan da ya sa Abdullahi ibn Abbas bai goyi bayan sayyidina Ali alakan yaki ba duk da cewa suna tare dan baffansa ne suna tare amma wallahi lokacin da aka zo yaki yaki tsakanin tsakaninsa da jama'ar muawiya ibn abi sufyan abdullahi bin wasu bin abbas bai shiga ba bai shiga ba sai na ali kira shi ce masa me yasa ba za ka bi ni ba yace ai ka san tsakanin da kai ba matsala amma ba zan zama dalilin raba kan musulmi ba haka kuma dole ya hakuri ya kyale shi kuma wannan yana daga cikin dalilan da sa abdullahi dan umar bai bi kowace daga cikin jama'an guda biyu ba bai bi ba abdullahi dan umar bai shiga cikin goyon bayan su talha ko goyon bayan su na ali dan ayyaki tsakanin musulmi da musulmi bai yi ba saboda me kuma ka lura su ne manyan malamai a cikin sahabba don yawanci hadisi daga abdullahi dan abbasin da abdullahi dan umar zaka dinga sai su jabir bin abdullahi sai suna na aisha sauransu saboda haka ya kamata a ce mu sa wannan a cikin zuciyarmu menene yake kawo rarrabuwa tsakanin musulmi ya za mu magance shi sai mu taimaki wannan addinin mu taimaki wannan al'ummar sai ya zama mun ƙara wa junan mu karfi sai mu zama wato kenan a daina mana dariya amma yanzu mu lafin stock ne mun zama lafin stock Allah madaukakin sarki ya sauka to kaga kuma kuma a hakan din kuma shine zai zama dalilin tsiran mu ranar lahira mu zama mu shiga wutan nan da ake cewa duka sauran sai sun shiga wuta ɗaya ne za ta tsira wa hum ladina alama kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi su ne wanda suke kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa suke akai ka ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware kungiya jama'a sa babu musuluncin nan dai kawai Allah madaukakin da ya samu amfani wa qawluhu ta'ala waskuru ni'matallahi alaikum sannan fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa waskuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah madaukakin sarki da yayi akan ku iskuntum a'da'a lokacin kuna abokan gaba na juna fa Allahu baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin ku fa azbatum ikwanan kuka waye gari ku yan uwa ne bi ni'matihi da ni'imar Allah madaukakin sarki kaga wannan siyaki din wato kina ana magana ne da Ausu da Khazraj a Madina lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo akwai kabilun Laraba guda uku akwai kabilun Yahuda kabilun Laraba guda biyu kabilun Yahuda guda uku ko yahuda akwai banu quraiza akwai banu nadir akwai banu kainuka su dama wannan kafirai ne amma kabilun mun laraba guda biyu banul aus da banul khazraj su kuma su laraba ne su suka musulunta wa'ancan kuma yahudawa ne ba larabawa ba ne sun zo madina sun zauna ne dan tsammanin anan nan annabin karshen zamani zai bayyana suna son ya fita a cikin sai kuma ya fito a cikin larabawa to su wayannan ƙabilu guda biyu aus da khazraj asalin su ƴaƴan mutum ɗaya ne ƴaƴan dattijo ɗaya ne aus dan wani da da da khazraj din uban su guda ɗaya ne amma da tafiya ta tafiya wannan duk zuriya da ta fito a su sai ake nasa banu aus duk zuriya da ta fito a wannan sai ana su banu khazraj kuma suna zanna a madina bayan dubban shekaru to da kowace ta zama kabila mai zaman kanta to amma sai zama kullun tsakanin su yaki ne yaki wannan a yaki wannan da zalan wannan sun taba dan wannan sai wannan su dauko kayan fada sai a yaki in kun kashe in an kuduwa kun ga wanda aka fi cuta sai kuma duk ku za ku rama haka suke kullum haka suke su kuma yahudawa da suka zo wayannan kabilu guda uku nan da nake fada da suka zo suka zauna a madina su ukun bakin su daya amma ya za su yi lutin din larabawan madina sai suka raba kansu biyu waɗansu suka goyi bayan ausu waɗansu suka goyi bayan kazarci amma su kuma ta can ɗaya suke saboda idan yaƙi ya tashi za su iya sponsor ɗin kazarci su ba su kayan yaƙi su ba su menene su kuma idan za su yi sponsor ɗin kazarci su ba su dan laraba su rika cabuwa a jininsu suna kashe kansu wani lokaci idan bukata ta taso za ma su iya ɗan shigowa ciki wannan ta nan wannan ta nan a yakin amma su bukatar su kawai dama su rika hada larabawan kuma su yi litin din arzikin kasar wannan abin haƙi ke faruwa kuma sun yi mitin a junan su cewa idan aka yi sa'a rashin sa'a wani balarabe ya kashe bai hude wannan ba damuwa ai ya mutu shi kan babu sauran abin nan amma idan aka kama a bawa to su yahudawan za su haɗu a junan su za kawo kuɗi su zo su fanshe shi don bai kamata bai hude ya bauta ba ba zai yi bai hude ya bauta ba larabe ba za su biya kuɗi su zo su karɓe shi su koma da shi amma fa laraba za su kama junan su bautar da su za su kama junan su kashe ko wa in ya tukun usara tufa duhu in sun zo muku suna ribatattu lalle ku fanso su kar ku yadda a bar bai hude yana bauta mun gane wannan to wannan fa shine abin da yake faruwa wato kenan a wancan lokacin to yakin da suke tsakanin su nan dab da manzo Allah sallallahu zai bayyana suka yi wani mummunan yaki wanda suka kusa su gama da kawo kansu to da musulunci ya zo sai suka karba suna karba manzo Allah sallallahu yana zuwa Madina abin da ya fara shine al-mu'aka kafa yan uwantaka ya haɗa su suka zama yan uwan juna ga ɗaya mutanen makka ma ya watsa a tsakanin su duk aka saje aka zama yan uwan juna shi kenan ba mu ganin yaki ba da rigima kuma to shine Allah madauki ke yake tuna musu anan yake cewa ku tuna ni'iman Allah da ya yi muku da kun kasance abokan gaba ne is kuntum a'da'a da kun kasance abokan gaba ne kullun kuna yaki akan mafi karancin dalili ko fa Allah fa baina qulubikum sai Allah ya hada zuciyanku sai ya zama ba ause da ba kazraje suna nan tare lafiya lafiya babu wani matsala tsakanin su ko amma wannan da ni'imar Allah madaukakin sarki kuka zama wannan ko yawwa eh, fa Allahu bayna qulubikum fa azatun bi ni'mati ikwana ko kuntum ala shafa huratin minan nari da kun kasance kuna bakin gaban wuta haka ne kuna bakin gaban wuta don duk wanda suna kashe kashe suna kashe su kuma in sun kashe kansu waye zai tafi aljanna alkatul wal maqtul fi nar haka ne fa kuntu ala shafa hufratin minan nar ga kuma dama ba su da musulunci da ka mutu ba musulmai menene ko wuta fa an kaza ku min sai Allah ya tsamo ku sai ya fito da ku sai ya zama ba ku fada ba ko fa an kaza ku min kazalika bayyana Allah lakum ayati hakan nan Allah madaukakin sai yake muku bayanin ayoyi ya kamata ku ausu da kazara ku fahimta ta nuna ko Allah madaukakin sarki wato kenan zai sa ku shirya to saboda haka kaga wannan ni'ima ne Allah madaukakin sarki musu kuma ya bayyana musu dan kuma su fahimta su cewa Allah madaukakin sarki yana son su don haka su ma su so Allah kuma su so addinin Allah madaukakin sarki kamar haka ne ni'imomi Allah madaukakin sarki akan mu kaca kaca yanda Allah ya ma ausu da kaza ni'ima mu ma ya mana mu ma ya mana yanzu yanda muke nan muna cikin masallacin Allah muna karanta littafin Allah muna sauraro wannan ba karamin ni'ima bane wallahi a daidai wannan wasu suna gidan giya a yanzu haka da nake magana nan wa'insu suna nan sun tare hanya suna fashi da makami wa'insu dama can ma ba a yi su ma 'ya'yan musulmi ba dama can 'ya'yan arna ne to kaka mu Allah ya musulmi har musulmi da za mu zo mu saurari littafin Allah wannan ba karamin daraja ba ne Allah ba da kusa sarki samu yi mu a fakatar mu je wal takun minkum lokaci to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya fa'idantar da mu da shi Allah samu amfana Allah ba mu lada ladan da muka kusure Allah ya yafe mana kusure ya zana da mu kusure ba mu ikon gyara